أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد آه وكتاب الوضوء mun karanta hadisi nawa ne biyu hadisin aliyu bin abi talib mun karanta shi gun eh? eh, ya kulu musannifu wa an aliyin radiyallahu an fi sifati wudu'in nabi sallallahu alaihi wa wasallam qal wa masaha bi ra'sihi wahidatan akhrajahu abu dawud وأخرجه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح بل قال الترمذي إنه أصح شيء في الباب شينيغو to wannan hadisi yana magana akan shafar kai cewa shafan kai sau ɗaya ake yin sa kamar yadda hadisin ya nuna anna masar ra'asi yumassu marratan marratan wahida ya ce an karbo daga aliyun aliyu bin abi talibin radiyallahu ta'ala anhu aliyu bin abi talib da mun san shi mun san tarihinsa ko amirul mu'minin shine shi ma amirul ne shine na hudu rabi'u khulafa'ir rashidin ko wa yukanna bi abul hasan wa abu turab ana ce masa abul hasan ko abul hasanaini wato hassan da husaini kenan ko kuma abu turab abu turab din annabi ne ya sa mishi ya nada mishi wannan alkunyan abu turab wata rana ya zo yana tambaya yana tambayan aliyu bin abi talib to ne sai da ya zo gida sai ya samu fatima cikin damuwa fatima shi annabi ya zo gidan ya samu fatima cikin damuwa to shi ne. ita tambayanta ina mijinta ta ce ya fita me ya faru ne tsakanin ce ta ce mun yi samu sa'in sani da shi kuma ya yi fushi ya fita ba ta sayin da ya tafi ba <laughs> a gari yi ma fada suka yi eh, <laughs> wani abu ne dama al'ada ce wannan an saba shi saboda aka ya fita nemansa ya sa wani ya nemo sa sai je ya samu shi a masallaci na bacci ya kwanta masallaci yana bacci to shine sai annabi ya taso da kansa ya zo masallacin ya zo ya tashe shi ya tashi jikinsa budu da rairayi shine ya ce ya abu <laughs> dalilin ce masa abu din kenan kuma shi aliyu yana son ka kira shi da abu saboda annabi ne kirawo shi da wannan suna don haka yana so ka ce masa abu ya abu turaf turab kom tashi daga bacci yana ya naɗa masa wannan suna abu turab aliyu bin abi talib babansa baffan annabi ne ko mafiyarsa fatimatu bintu asad yana cikin wanda suka musulunta tun suna ƙanana an ce lokacin bai wuce shekara an yi samu saɓani a lokacin cewa shekarunsa nawa ne na haihuwa wasu sun ce shekara goma sha biyar wasu sun ce sha hudu wasu sun ce goma wasu sun ce shekarunsa takwas kaga akwai manganu da yawa kai kenan to a masabani ne na abin nan amma galibi sun fi tsayawa kan sun fi ya fi shahara akan tara an goma shekara goma lokaci yana dan shekara goma annabi da aka aiko shi ya karbi addini ya karbi ya biya annabi sallallahu alaihi wasallama kuma gidan annabi ya taso annan ya taso annabi ya rike shi lokacin da abu dalib ya fada cikin cikin abin nan ah, matsalan tattalin arziki sai yan uwansa su kowa ya dauki yayansa shi annabi ya dauki aliyu sauran dangi suka karbi sauran yara kafin ya farfado aga keniya kenan ya zama shi yana rike shi a gidansa ya rayu ya tashi saboda ka gami babu ya ulama ya karbi addini da wuri shi aliyu bin abi talib radiyallahu ta'ala anhu kuma shi ne ya zama khalifa ya zama khalifa a lokacin da usman ya rasu aka kashe shi ranar da aka kashe usman aka nada shi zama khalifa to shi ne ya rawaito mana wannan hadisi to yana ba da bayanin siffar alwalan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fi sifati in nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin siffan ko cikin bayanin da yayi na siffar alwalan annabi yadda annabi yake yin alwala to a cikin bayanan tunda da shi ibnu hajar ya kawo hadisin Uthman bin Afan na na can da makaranta na Humran ko to ya isa ba sai ya sake kawo na Aliyu din ba saboda duka hadisan sun kawo sifofin irin hadisin uh, abdullahi bin zai da waye duka sun ba da bayanai yadda annabi ke alwala to na usman din da ya kawo ya zama kamar shine umda ya isa sai dai waɗansu matsaloli daban-daban wanda zai samo su daga wasu hadisai ya ƙara wanda watakila ba ambace su a cikin hadisin usman ba na fata an fahimta shi yasa shi wannan kaga magana ibn hajar ne da ya ce fi sifati wuzu'in nabi shi ibn hajar ne faɗi wannan shi mai littafi mai bulugul maram ya ce a cikin bayanin siffan awalan annabi sallallahu alaihi wasallama ƙala aliyu ya ce wa masaha bi ra'asihi wahidatan wato cikin bayanin da yake wa mutane sai ya ce da annabi ya zo shafar kai sai ya shafi kansa sau daya wato ya kai ya komo shi eh to kaga wannan ya nuna kenan ana shafan kai ne sau ɗaya shine asali duk da akwai wasu akwai wata ruwaya ta zo ta nuna cewa za ya halatta akwai bin babil jawaz ka iya yin sau uku ma shafar kai din an gane ba amma dai shafar kai shine asali mashuri guda daya sau daya ake yi shine kuma annabi yake yawan yi an gane to shine sai ya ce akhrajahu abu dawud abu dawud ne fitar da wannan hadisi cikin sunan dinsa sannan wa akhrajahu tirmidhi wa an-nasa'i bi isnadin sahih wayannan malaman sun fitar da wannan hadisi turmuzi da imamun nasa'i da isnadi ingantacce wato sanadi ingantacce babu matsala a ciki sannan sai ya ce bal ƙalar turmuzi bal barima ƙalar turmuzi turmuzi cewa ya yi innahu lalle wannan hadisin a sahu shay'in filbab shine mafi inganci mafi ingancin hadisi a cikin babin shafan kai في الباب أي في باب الذي يتكلم عن المسح عن مسح الرأس أكي مغانا باوي في باب الوضوء با نفاتا فهمتا أباب الولا وابن باب شافكي duk hadisan da suka zo suke bayani akan shafar kai wannan shine mafi ingancin isnadi hadisan aliyu an gane ba shine asahu shay'in fil bab mafi inganci a cikin babin shafan kai shine abin da yake nufi sai ce wa an abdullahi bin zaid ibn asim radiyallahu ta'ala anhu fi sifatil wudu kala shi ma kaga wannan shi ma akwai hadisin mai tsawo in ka koma cikin bukhari da muslim din sannan wancan ma ka koma cikin abu dawud da sunan abu dawud da turmuzin za ka ga wannan bayanan na shi aliyu bin abu talib ya yi wannan bayanin gaba daya yadda annabi ke alula tun daga tun daga wanke hannu wurkura baki sha wanke fuska wanke haka har zuwa ƙarshe amma shi ibnu hajar ya takaita ne akan abin da yake so magana akan shafan kai kawai sai yasa ya dauko daidai wurin shafan kan kawai kawai ce a cikin bayanin da ya yi na alwala ya faɗi cewa annabi ya shafi kansa sau ɗaya eh an gane go to wannan ma haka yace shi ma fi sifatil wudu qala wa masaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbara muttafaqun alaihi wa fi lafdhin lahumā bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila kafah thumma raddahuma ilal al-makan alladhi bada'a minhu to wannan shi ma magana ne dai akan mashu jami'in ra'as mashu jami'in ra'asi ya ce abdullahi bin zaid shi aka rawaito hadisi daga wajensa abdullahi bin zaid ibn asim al-ansari al-mazini su biyu ne akwai abdullahi bin zaid ibn asim al-ansari al-mazini yana cikin kabilar mazin wanda mazin suna cikin khazaraj kusan akwai aus akwai khazaraj sannan akwai abdullahi ibn zaid ibn abdi rabbi wanda shi ne ya ruwaito hadisin kiran sallah wanda ya mafarki din nan ya zo ya ga annabi ya mafarki wani ya zo ya same shi ya koya masa kiran sallah to shi ne wancan ba wannan ba shi wancan abdullahi bin zaid ibn abdurrabbi wannan kuma abdullahi bin zaid ibn asim al-ansari al-mazini na'am wasu malama suna cewa shi wannan abdullahi bin zaid bin asim din da shi da suka yi tarayya da wahshi kun san wahshi ko wahshi ibn harb eh wahshi ibn harb wanda ya kashe hamza ana ce masa wahshi ibn harbin dan ethiopia ne mutumin habasha ne shi ma daga habasha ya zo shi ma bakin fata ne to suka ce abdullahi bin zaid ibn asim shine ya fara cakawa musulmatul kazzab makami shi kuma wahashi ya karasa shi haka wasu malamai suka ce abin da su kaga kin sun yi tarayya su biyu kenan wajen kashe musulmatul kazzab eh haka wasu malamai suka ba da abin nan cewa shi ma yayi musharaka da wahshiyu cikin kashe shi musulmatul kazzab shi ma shi wannan sahabi an kashe shi lokacin da lokacin da wannan waye sunan muawiya a dan muawiya din nan zaidu yazidu ba zaidu ba yazidu bin muawiya yazidu bin muawiya lokaci yana khalifa sun san an samu mutane da dama ba su mishi da'a ba ba su amince da shugabancin shi ba shi yazidu bin muawiya din daga cikinsu akwai mutanen madina gaba daya da mutanen makka da mutanen da'ifa duk ba su ba da goyon baya ba ga yazidu saboda haka suka ce su ba sa daukansa khalifansu shi kuma ya yi ta kokarin yadda za su yadda dole ya tilasta su kaki sai na ɗorin duna kawai ya kawo hari a madina mm. ai ayin iskanci a da <laughs> ya kawo musu hari kawai malam aka yi ta zubar da jini a cikin madina fa da kewaye eh aka yi an kashe mutane da yawa to daga cikin wanda aka kashe akwai shi wani abdullahi bin zaid ibn asim an kashe shi a cikin wannan yakin ana cewa ghazwatul harra na ana kiran wannan ghazwatul harra da aka yi shi a cikin madina a wannan shekarar aka kashe shi yana dan shekara 63 aka ce to ya ce fi sifati wudu cikin sifan alwala shi ma ya yi bayani cikin sifar alwalar annabi kala ya ce a cikin bayanin da yake yi ya ce wa masaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi ra'sihi kuma manzon Allah ya shafi kansa fa akbala bi yadayhi wa adbara ya fuskanto da hannayensa ya mayar da su baya ma'ana ya taho da su da hannayensa ya fara daga nan kenan ya tafi sai kuma ya dawo da su muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi to kaga wannan sai ya faɗi kaifiyar yadda ake yi din kenan bayan ya faɗa ya shafi kansa shi bai ce wahidatan ba sai ya ce ba sahabi rasi sai ya ce fa akbala bai daihi wa adbara kaga shi ibnu hajar duk da ya kawo wancan hadisin ali ibn abi talib yayi magana kan shafan kai amma hadisin ali din cewa ya wa masahabi ra'sihi wahidatan bai faɗi kaifiyatul mashi din ba eh shi adadi ya faɗa bai faɗi kaifiya ba to shi kuma wannan shi ya faɗi kaifiya eh kaga shine amfanin kawo ruwayoyi irin wannan kenan eh ko ya eh, mabanta saboda kowace ruwaya za ta ba da ƙarin bayani akan ruwayar ta gabace ta wanda ba a yi wannan bayanin ba an gane ko muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da wannan hadisi an ce muttafaqun alaihi shine bukhari da muslim su fitar da hadisi daga sahabi guda an gane ko sai ce wa fi lafzin lahuma a wani lafazi nasu bukhari da muslim din suka ya suka kawo ruwayan cewa bada abi muqaddami ra'asihi ya fara shafar kan nasa da magabacin kanshi mana goshi da magabacin kai nan goshi kenan hatta zahaba bihima har ya tafi da su hannayen bihima ai biyadaihi ila kafahu zuwa ƙeyansa har sanda ya taho ƙeya an gane shi ne kafa sun marar da huma sannan ya dawo da su ilal makanin labi da aminhu zuwa wurin da ya fara daga gare shi zuwa wurin da ya fara daga gare shi to kaga wannan ya ake fito da abin fili don can ya ce fa akbala bi yadaihi wa adbara to kaga anan wawun ɗin nan ke tsakanin akbala biyadaihi da adbara wawul ataf ne ko so hazal ataf ya dullu ala tartib kaga baya la dullu ala tartib saboda kaga in yake ce fa akbala bi yadayhi sai ya fuskanto da hannayensa ma'ana daga ke kenan don akbala an aka ce akbala shine ka taho gaba shine akbala ma'ana daga nan ya faro shi yasa wasu malamai suka ce ya halatta kai haka <laughs> in za ka yi shafa sai ka yi haka sai ka yi haka sannan ka koma don in ka yi haka ka zo gaba a kabala kenan wa addubara kuma airar da huma ila dubur zuwa baya ka gani to shine shi ne wasu mara suka ce laye dullu hazal wawi ala tartib duk da wasu suna ganin cewa siffa biyu ce amma kuma ruwayoyin ai madaru isnad din akan rawi ɗaya ne sai dai kawai wajen bayani ne wannan ya fito da bayanin sosai wannan kuma bai fito da bayanin sosai ba don al'adan dan adam da maka tun wanda za duk masu ruwaya din nan mutane da yawa za su zauna su saurari ruwaya su saurari hadisi daga bakin malami ko daga bakin annabi in sahabbai ne to wajen ba da bayanin kowa zai ba da bayanin akan abin da ya ganin da lafuzzan bakinsa tunda yana ba da labari ne amma inda a ce za a ruwaito kalma ce da annabi ya furta ta to wannan kan ba canji amma za a ba da labari ne abin da ya faru to za a samu bambance-bambancen lafuza da kalmomi sai dai duk suna koma kan abu daya da ake bayani ina fata an fahimta shi yasa ba wani bambancin abin nan bane ba shi dai kawai wannan a dunkule ba kawai ya shafi kansa ya yi gaba da hannu ya yi baya da hannu wajen shafar to amma shi wannan ɗaya wayar kuma ya nuna cewa ga yadda aka ya fara ne da goshinsa ashe daga nan ya fara ya yi idibari sannan ya yi igibali an gane sai an abdullahi bin amur radiyallahu anhuma fi sifatil wudu shi ma wannan kaga a cikin bayanin ya alwala duk kowanne cikin sabon nan kowanne ya yi bayanin yadda annabi yake alwala ga ɗalibai na cikin tabi'ai ya ce ƙala thumma masaha bi ra'sihi wa adkhala isba'aihi sabbahataini fi uzunaihi wa masaha ibhamaihi zahira udhunaihi akhrajahu abu dawud wan nasa'i wa sahahu ibn khuzaimah hmm. to wannan kuma hadisin kun ga yazo shi ma ya faɗi batun shafan kan amma ba ibn hajar bai kawo wannan hadisin don ya bayyana shafan kai ba waɗancan da ya kawo guda uku sun isa hadisan guda biyu kai sun isa su yi bayanin yadda shafan kai yake nan manufar kawo wannan hadisi a nan kuma ya nuna kaifiyatu mashil uznaini yanda ake shafa kunni a cikin alwala kaga cikin hadisin Uthman da mu karanta kaga ya faɗi alwalar annabi ne gaba ɗaya ko amma bai kawo bai faɗi yadda ake shafan kunne ba bai ma magana sam kan kunne ba ma shafar kai kawai bayyana ko to kaga irin kawo irin wannan hadisan shi kuma abdullahi bin amru a cikin bayanansa da yayi yayi magana akan shafar kunne shi yasa ya ɗauko hadisin sa din anan na fata an fahimta abdullahi bin amru bin al-as wanda suke masa alkunya da abu abdurrahman ana ce masa abu abdurrahman ko abu muhammad haka malaman tarjama suka kawo duka biyun ana abin nan an yi sabani wasu suna ce masa Abu rahman wasu suna ce masa Abu Muhammad shine abdullahi bin Amru ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu shi ma ba shi ne daga cikin mutanen Makka ya riga babansa musulunta tunda babansa shi shi Amru ibn al din sai a shekara ta takwas ya musulunta shi kuma qabla hadha ya musulunta Shi ne wanda ake cewa babansa ya girme shi da shekara goma sha biyu me ma'anar haka eh me ma'anar wannan <laughs> a ce baban mutum ya girme shi ana cewa eh, kana abuhu akbaru kana abuhu akbara minhu tai 12 sana lokacin da aka haife shi uban yana shekara nawa kenan ya haife eh, wana in dalla ala sha'in cewa yi auren wuri kenan ko ya yi aure da wuri kenan so in ka gansu in ka gansu za ga wani eh kamar sa'anni ne <laughs> ya haka ne shi ne a dama to ake faɗa sai dai wajen wannan wasu suna cewa shekara goma sha uku ko sha biyu eh? yana matashinsa ya yi aure kuma sai aka samu rabo da wuri <laughs> eh? ya ga gani ya balaga sha uku ai sha uku zai iya yiwa kuma kasan abun yana da alaka da environment da mutum ke raye da irin abincin da yake ci da yanayin kasa yanayin kasa da suke wai weather su duk yana da tasiri a cikin wannan a barga wannan a cikin littafin nan wani littafi ne na manta littafin ya kawo kisar wata mata cewa tana shekara tara aka aurar da ita shekara tara ai sukan da ake ta yi da wani kaza kaza da kan aure annabi da yahuda yan iska ne da masu zaɓen amma wani abu ne sananne da ake kuma kuma sun fi kowa sani cewa yanayin zama wuri ƙasa environment da wuri ya sha ban daga wuri zuwa wuri saboda haka wata ma tana wannan shekarun za ka ɗauka mata shekara yanzu ka dubi irin inyamurai ko abin nan sai ga mutum rushe shi sai a ce ma shekaransa goma sha kaza <laughs> Eh? eh yanayin abin nan din ne sai ga mace rushe ya ya ce ma shekaran ta goma sha biyu sai ka ɗauka ta yi shekara ashirin da wani abu <laughs> amma ya gajewa shekarar da goma sha biyu yi eh? to wannan ya kawo tana shekara tara aka aurar da ita kuma da shekara ta kewayo ta haihu A ga ciki ya shiga da wuri shekara ɗaya sai ta haihu a gidan miji kaga tana da shekara nawa kenan goma tana da ɗa kuma da tashi haihuwa ta haifi mace <laughs> kuma iko Allah yarinyar nan ta girma ita ma ta kai shekara tara ko da 'yan watanni kamar yadda yake faɗa a cikin labarin sai ce sai suka yi mata aure ita ma ita ma shekara ta kiwo ta haihu yanzu tana shekara ashirin tana jika to kaga ashe wani abu ne wanda tuntuni kuma wannan fa cikin gaba gabata ne aka samu wannan abubuwan gashi na suna faruwa kuma yanzu irin wani abubuwan da yake faruwa ne a kasashen da yawan da ba babu da labari nawa ne ba su irguwa ta ashirin tana da jika amma yanzu shekara ashirin din ma bata yaure aure ba a yanzu wata shekara ashirin <laughs> to ka gani a gan ta kai shekara talatin jikoki nawa za ta samu <laughs> to ga gani hata taba ya ta zamu ba ta kai shekara talatin ba <laughs> shi ne to haka Allah yake abunsa ai Allah ne yake yin wannan ko mace ta haihuwa kowa Allah ne yake abun don tomin girman mace in ba ludufi na Allah ba ai mun karanta in ba ludufin Allah ba wannan jariri ba zai fito ta wannan kofar ba rai masa kaɗan ka gani amma ka dubi jariri wani jaririn ma ga ganshi kato ake haiho shi ka gani amma za a ce sai ka gaba uwar kyarfire <laughs> to ka gani to saboda haka ludufin Allah ne Allah ne yake yassar abubuwan nan abin nan kuma shari'a bata haramta abu ba kuma mutane zo su dinga kace da ce akan suna wa Allah shi gogo a cikin al'amarin shi kaunan wa shar'an gaba daya ka gani na'am na'am sai ce eh, ya kawo ce cikin abin nan sufa alular annabi sallallahu alaihi wasallam yace summa masu bi ra'si sannan ya shafi kansa wa adkhala isba'ahu ko isba'aihi tasniya ce wannan tasniya ne ko sai ya shigar da nan ne mawalu shahid na kawo hadisin anan sai ya shigar da hanna yatsunsa ne wato manuniya wanda ake wanda larabci ana kiranta sabbaha kun san yatsun su kowanne da sunan sabo wannan me ibham wannan sabbaha ko ko sababa saboda ana sabbu da shi wannan sabbaha kuma saboda yusabbahu bihi fi sala eh, wa yud'a lahu bihi ana addu'a da shi shi yasa ake kiransa suke kiransa sabbaha sabbahatun daga sabbiha ne sabbaha sabbaba ma ana kiran shi haka a ah, <laughs> ah, kai ne ka yi tafrikin nan <laughs> ah, a musulunci ma bai halatta a yi zagi ba ya lata. ta kama ko yawwa ga abdullahi dan umar yawwa barakallah ga hadisi abdullahi dan umar ya dan sa bilal bilal yana da sunansa bilal abdullahi bin umar kaga yana da sunansa salim yana da sunansa abdullahi so ya haifi da ya sa masa sunan shi abdullahi abdullahi kenan sannan yana da kuma da sunansa bilal ka gani duk eh, ya'yansa ne to kaga wannan dan nasa shine da yi wani abu akwai wani hadisi na zuwa mata masallaci cewa annabi ya ce kawo shi kuma ya ce za su hana amna han anna ne mai ruwan sai ya ce fasabbahu sabban sayyi'an ga ya ɓace shi ɓaci mummuna ka gani saboda wani lokaci yana kamawa a yi haka amma ba shar ne irin na yan iska ba ba irin shar na abun nan bane ba shar ne shar suke wannan kuma wannan ba bai yi ba ka gani irin yadda nake jin wancanen ka yana yi a cikin abubuwan shi ai an san wancanen ka ko <laughs> shine jabberil umma kenan hmm. a ga shi shar yake yi Uh, yasa yasa ya tsunsa guda biyu sabba hataini waɗannan kenan waɗannan sai sa su fi uznaihi a cikin kunnuwansa kaga yasa su haka wa masahabi ibhamaihi zahira uznaihi sai ya shafi bayan kunnuwansa da manyan yatsunsa guda biyu waɗannan haka ya sa su haka kaga zai sako su daga nan haka sai ya haka aga za ka yi haka ne a gani wannan babban yatsa ta bayan kunni haka za ka juyo su haka ka juyo su haka ita wannan wayannan kuma suna cikin kunne suna motsawa su ma motsa za su suna bin wannan lungunan nan ai za ka iya haka kana haka ka tsale ya fito ya yi haka ka yi haka duka wannan kuma sai ka yi haka ka yi haka to shafar kunnen kenan eh. to kaga kaifiyatu kenan kaifiyatu masil udhunaini wannan hadisi yake hadha alhadith yadulluna ala kaifiyati masil udhunaini na'am mm, kaifa yumsahu aludhun mm. inda alwudu akhrajahu abu daud wa nasa'i wa sahahu ibn khuzaimah ibn khuzaimah inganta hadisi hadisi ne sahih an gane ko na'am sai ce wa an abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر فإن فإن الشيطان يبيت على خيشومه kaga wannan hadisin kuma ibnu hajar ya kawo shi a nan saboda ya ishara ya bayani akan yadda ake shakarwa abin na hanci a fece wato inda stiqad min nau kenan ya karbo daga Abu Hurairah radiyallahu anhu wannan mun san shi Abu Hurairah kala kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya yace idza staiqadha ahadukum idan ɗayan ku ya farka min naumihi daga barcinsa falyastanfir ya face ruwa a nan zaka ce ya shaƙa ya face a hancinsa mata ya shaƙa ruwa a hancinsa ya face shi yasa ya amfani da istinthar kawai saboda ya nuna ma cewa dama istinsar bai yiwa ai sai an shaka to saboda haka sai shaƙa ya fyace me yasa ya ce haka ya ce fa inna shaitana ya bitu ala khayshumihi domin shaidan yana kwana akan karan hancinsa wato hancinsa ba a nan ba ne ciki abinda ake cewa khayshum yutlaqul khayshum wa yuradu bihi al wa yutlaqu khayshum wa yuradu bihi al'azmu allazi fi dakhil kagan na kagan nan ai nama ne daga ciki zaka ji kashi ko wannan kashin da ya zo daga nan haka ya taho ya taho nan eh to wannan shine khayshum khayshum din kenan to shaidan yana shiga wajen ya ciki ya kwanta karan hanci an fahimta ko to yana shiga wajen to kaga ce wannan ba don annabi ya bada labari ba na zaka gane tunda ba za ka ji motsin sa a wajen ba <laughs> balle ka ce in baka ji motsin baka ce to babu kenan wani abu ne na gaibu kuma annabi ya ce inna shaytana yajri min ibn adam majrad dam shaytan yana gudana a cikin jikin dan adam magudanar jini yanda jini yake circulating a cikin jiki ya kai shaytan zai shiga ko ina naka shi yasa zai shiga ya cutar da kai ba sa ma ciwo a ko ina cikin jikinka shi aljani yana iya wannan shi jismun ne latif jikinsu jikinsu latif ne ba kashi ba kaza ba kamar mu bane wanda zaka ga kashi ga waye ga sauransu don tabo aka yi su kuma da harshen wuta aka yi su wal janu khalaqnahu min qablu min naris samum kaga daga harshen wuta naris samum samum shine in ka kunna wuta wannan harshen da yake yin ja ya yi green ya yi yellow ya yi ja ya yi kore ya caccanja wannan harshen da shi aka yi shaidan aka yi aljanu to kaga daga shi aka halishi na farko kuma aka rinka hayyafa suka rinka hayyafa malaiku kuma daga haske haske kaga yanzu haske muke gani ko to wannan hasken da shi aka yi su kaga su ma jismanu ne abin nan latif shi ma Eh, nuraniyun kuma eh to kaga kenan da haske gashi nan baka iya taba shi wani abstract abu ne baya takuwa ba abin nan sauransu amma ga shi nan sai mu ga gari yayi haske in duhu ya zo kuma haske ya tafi to da wannan hasken kaga wannan ba iko in ba Allah ba ina zai yi a ce da haske haske ne wannan da kake gani muna cikin haske ne <laughs> eh yace khuliqatil mala'ikatu min nur wa khuliqa aljannu min nari samum wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum ga haka annabi cikin wato adam an halice shi da abinda aka sifanta muku yadda Allah ya gaya muku alkur'ani da tabu aka yi shi da laka aka yi annabi adam to su aljanu suna iya tasarrufi ta ko ina kuma suna iya rikida ya una tashakkula fi suwarin shatta duk suna iya abun nan gaba daya eh kuma shi shedan kazan shedan kuma Allah sai yi shi mummuna amma kuma suna iya rikida su zama kyawawa amma asalinsa kaga mummuna ne da ya zama shedan sai aka munana shi sai yasa da aka lance shi aka fitar da shi shine Allah yake sifanta menene zakum zakum itacen zakum shajaratu zakum yace me dal'uha ka annahu ru'usu shayatin saboda muni wata mata ta zo wajen wani malami wani mutum ta je ta same shi malami ba duku ne abin nan mai masu aikin gwal din nan mai ake ce musu a ah, masu aikin gwal gursmeti ne ake ce musu kuma ne su goldsmith su ake su masu aikin gwal ta je gurinsa ta ce tana so ya mata ya mata zobe kuma zobe nan ya zama kamar kan shaidan <laughs> eh ce kan nan ya zama kamar kan shaidan <laughs> ya ce to wannan wajen na ne na taba ganin shaidan yanzu ke kin taba ganin shaidan da surasa balle har ki ce min yi miki abu kamar kan shaidan ai ban taba ganin shaidan ba ke yaya haka me ma'anar haka ta ce to zo nuna maka sai ta tashi sai ta shi sai ta ce ka biyo ni suka yi ta tafiya suna tafiya sanda suka zo kofar wani gida suka samu wani mutum a zaune sai ta ce kaga wannan to kamar wannan za ka yi kawai sai ta tafiya ta ah. shi kuma ya koma ya tafi gida shi wannan mutumin ya tashi ya ce to ita mace mai fada zai bari ya bi wannan mutumin mai matan nan take nufi an zo kawai an nuna shi an ce kamar wannan <laughs> kago kai ne ma kasa <laughs> zai kamar wannan ya bi mutumin nan ya same shi ya ce kai na ganka da wata mata kuna da alaka kun zo kun same ni ta nuna ni ta ce kamar wannan me take nufi <laughs> shi me kuke nufi eh, shi ma bai san kirsiya ta zo ne ta same ta ce ya yi mata gol ya yi mata zobe kuma zobe ya zama kamar kan shaidan na ce ai ban taba ganin shaidan ba bayar Allah sai ta ce zo nuna maka <laughs> su ne muka zo ka gamu muka zo din na wajenka <laughs> to kaga wannan ai neman rigima ne wannan ko <laughs> ka zama ce fa ba kyau wallahi ka bibiya yanzu wani mijinta ne ko tsohon mijinta ne sun yi rigima tana zo ta wulakanta ta shi ta bakanta shi <laughs> eh, eh. mafhumin me a mafhumin kawai ah, muni muke magana kawai ai idan ba mata mata zama mafumi ne ai shakenci ne kawai ana nuna maka cewa shakenci ne kai ai anan ba wani mafumi da zaka fahimta yanzu shi yayi kama da shedan ne to balle ka gani kawai so take ta muna na masa <laughs> eh, na'am sai ce me to an gane ko so wannan kaga a wannan hadisi yana nuna mana kenan wujubul istinsar ko wujubul istinsar hadisi yake nuna mana cewa a tunda annabi umarni yayi annabi kun ga inda hadisin ayi ce ko hadisin ya ce izastai qada ahadukum min nawmihi falyastanthir kaga fi'lu mudari'un ne maqarunun bilamil amri sighatun min siyagil amri umarni ne kaga ya zama wajibi kenan ka tashi amma malamai suna kawo wannan hadisin abu karkashin babin alwala suna nufin suna cewa annabi yana nufin idan mutum ya farka da daddare zai yi alwala to lalle ya shakarwa a hancinsa saboda shaidan na kwantawa cikin hancinsa kaga wannan kai imani da hakan duk ka farka sai ka yi wannan wajibi ne ka yi wannan kuma ka farka ma ba alwala za ka yi ba kana ganin ba lokacin ne za ka yi ba to ka shaƙa tunda cewa izasta yi ƙaza kana farkawa sai ka ɗebo ruwa ka shaƙa ka fyace sannan ka koma ka kwanta in akwai sauran ragowar da za ka kwanta so wannan ya nuna kenan dole ne mutum ya yi haka an gane ko? a ya ce ya bitu shi yasa kaga da ya ce yi kaza a hadu min naumihi fir iya nan gurin bai ayyana lam ayyin hal yi kaza min naumi lailin aw min naumi na harin bai bambance ba amma ƙauluhu fi faƙaratul akhira min alhadith faƙala fa inna shaitana ya bitu ala khaishumihi ƙauluhu ya bitu min bata ya bitu baitutan bata la yutlaku illa ala naumin laili baccin dare ne ake cewa bata ya bitu to wannan yake nuna shine malamai suka ce nuna cikin dare ne baccin dare ake nufi banda na rana so na rana bai shafi wannan ba an gane ko ya ce walahu yana da wata ruwaya wato shi abin abu huraira kenan ya ce wato abu huraira tana da wata ruwayar kuma wani lafazi da ya ruwaito daga annabi din sallallahu alaihi wasallam yi kaza a kun min naumihi da lafazin idan ɗayanku ya farka daga barcinsa fala ya gmis yadahu fil ina'i kada ya tsoma hannunsa a cikin mazubin alwala hatta ya gisila ha talatan har sai ya wanke hannayensa sau uku daga waje wato wannan yana nufin kenan idan idan abun alwala tashi mai budadden baki ne zai dinga tsoma hannu ne a ciki fa innahu la yadri domin bai sani ba aina batat yaduhu a ina hannunsa ya kwan a ina hannunsa ya kwan kaga wannan annabi baya nufin cewa mutum bai san hannunsa tare da shi ya kwana ko wani wuri ya je kwana hannun a'a hannunsa a jikinsa yake amma yana nufin watakila shaidan ya yi wasa da harsunan shaidan yana gudana jikin mutum ko kana bacci zai zo maka ya hana ka bacci ya hana ka kaza a wani lokaci wani lokaci ai in ka kanta ayatu kusiyo ko wani lokaci ko ka karanta ayatu kusiyo zai iya zuwa wani lokaci kuma eh, ba za ka karanta ba za ka samu damar yin wannan karatun ba bacci sai dauke ka so sai ya zo maka ya maka wasa kuma zai iya yiwa wani lokaci ka kwanta din ka gani ba tare da ka yi komai ba kuma ba kwanciya kai ba ma sai ce tafi da kai to duk irin wayannan wuraren to shedan zai zo ya yi wasa da hannunka shine abin da ake nufi amma ruwayar ta zo wani mutum daga cikin munafukai sai ya ce fa inni fa inni adri aina tabitu yadi ya ce fa'in ni adiri aina bitu yadi ni na san inda hannu nake kwana yau zaka cewa na hannu kai kwana ka san inda hannu kai na san inda hannu na kwana ai kaga wannan isgili ne saboda ai annabi baya nufin cewa hannunka ya tafi wani wuri ne ya kwana hannunka na tare da kai amma hannunka zai abin nan kuma zaka iya sosa sosa wasu abubuwa ko kai menene ko hannun shedan ma dai zo yayi wasa da hannunkan nan ko ya shafa ma wani abu ma wanda ba lalle ka tashi ka ga an shafa din ba ina fata an fahimta to saboda haka kada ka tsoma hannunka a cikin ruwan ba tare da ka wanke hannunka daga waje ba wannan akwai kuma tsafta a ciki to shine munafikin na aka ce wata rana da ya kwanta da ya tashi sai hannu ya tashi ya ga hannunsa a cikin dubura shi an tura hannun cikin dubura <laughs> eh kaga wannan ikon Allah ne don Allah ya barantar da annabinsa tunda izgile yake wa annabin so haka sai Allah ya mashi haka kamar mutumin da annabi ya ce masa ne ka ci da yana cin abu da hagu sai annabi ya ce masa ya ci da dama sai mutumin ya ce lasadatu ni ba zan iya ban iya cin abinci da dama ba kaga izgili ne ba wai rubbe zai iya yi bane ba izgili ne sai annabi ya ce lasadata kar Allah sa ka iya eh, kar Allah sa ka iya shikenan sai aka ce kawai sai hannun sai shanye hannun hagun sai shanye eh hannun hagun kuma aka shanye sai eh, eh, kawai shalal fa shullat yaduhu eh to haka dole zai shi ko yanzu kan zai iya hannun sai shanye take eh gashi nan wannan ya kawo ma a cikin bulugul maram ai wannan nan yadu eh imamun nawawi Allah shi da mu na ga sai mu kwana nan din ko tunda na'am eh ibn yazid zaidu ne kuskure ne hmm. yayi akwai nuska da ta zo da wannan akwai laf akwai nuska da ta zo da wannan eh, manam wa alaikum Eh, amrubin ba wancan yake nufi ba dama ta hanyar dama hadisi ne hasan duk hadisin amru bin shu'aib an abihi an jaddihi duk hadisin da ya zo kaga an ce an amru bin shu'aib an abihi shine shu'aibu shi shu'aibun sunan babansa muhammad so to shu'aibu bin muhammad sai ce an jaddihi kaga ba daga babansa an tsallake baban shi Muhammad din an jaddihi jaddihi din shine Abdullah bin Amr bin al-As shine jaddun shine suke cewa idza sahhal isnadu ila Amr bin Shu'aib fa hadithuhu hasanun saboda aka baka da matsala don Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi ba matsala matsala kawai sai dai a samu man fauka shi Amr bin Shu'aib shi Amr bin Amr din jikan jikan Abdullah bin Amr din shi wannan amrun wato amru ibnu shu'aib ibnu muhammad ga ibnu abdullahi ibnu amru ibn al-as haka abin yake eh ba wancan amrun bane ba wancan ba wannan amrun sahabi ba eh na'am shikenan ko